yaushe yaron nan ya lalace wanda suke shawiya ya taho kan titi yana tafiya har yaran unguwa su bi shi suna mai wagar da nisa yaushe gaskiya ina so ka cewa wanda ka ci wani ba za ka wulakanta mai zuwa ba na raye ka wulakanta mai zuwa wallahi ba zai kuma saboda ka wanda ka gyara tuni abadan Allah ka tabbata ni kaina ban san lokacin da nake cikin cikin wannan kawai waye gari ne ga ganna a ciki amma insha Allah ƙara dan Allah ku yafi mu zancen banza zancen wuri ba dan Allah ka yi haƙuri. da bakinka me nake shirin jiya ko kuma garin wannan bakar rana da bakinka kake wannan furucin ba na so ka sake zuwa gaba na ba na so ka sake hada yau da kai idan ka bari muka ƙara da ido wallahi tallahi sai na tsine mata ka ji ga maka idan dai ba tsine maka ki so ne da ka kiyaye in ba haka ba kuma wallahi in ba haka ba ni ma yanzu tsine maka albarka wallahi da kawo ruwa kawo ruwa Zubair, don girman Allah ka shiga Umar ba. Ba zan gaya musu ba, da a ce zan gaya musu da titin na koma na sanar da su. <sighs> na gode me kika zo ne miki abin da kake boyewa shine ya fito fili wanda kake kokarin ka boye ta riga ta gano zube me kike nufi da kama miki yanzu nan ta bugo ne ma ta faɗa min duk abubuwan da suka faru da idan ta ta gani lokacin da yara suke binka suna maka waka Zubi, dan Allah ki mun jagoranci zuwa gidan sanin fisa, duk in ba ta haƙuri ke labarta mu. wannan kaɗan kenan daga cikin abubuwan da kake aikatawa ni babban bakin ciki na ma ba shi bane kasancewar ka ɗan giya ba a'a sai dai san da ka cusa babbar mu. sai da ta kamu da san so mai tsanani sannan ta gano ba ta yi dace da mijin aure na cuci kaina na haɗinci kaina ki rubuta min rayuwa ki saka ni cikin bakin ciki ga yanzu kuma kina kokarin dawo ba zan cikin bakin ciki wallahi daga yau na daina shan domin in goge hoton da zuciyar ke ta ɗauka lokacin da bana cikin hayyacina ba lokacin da yara suke mun ihun nayi marisa na sha kwaya amma duk da haka ba zan guje ba har sai na nemi gafarar ki dan allah na fi saki hakuri ina mai neman gafara allah sannan ina neman gafare ki dan Allah ki yafe mu abubuwan da suka faru wallahi tsautsayi ne da gaddara kuma na yi nadama matukar kika yafe mu wallahi zan nisan da ita tamkar nisan gabas da yamma dan Allah ki yafe mu ana iya saƙa ko ko mai kyau babu ruwanta da haramci abu mutukar ta so shi

in Allah yadda zan kasance jarumi in koyi jarumta ta yadda zan fi karfin zuciyata don Allah ki gafarta mu ina yi da dama Allah ya sa ka tashi da wani ya samu abin da saboda bai kamata a ce ka na kana da kodin gafara da lafiya ne fisa, Ba da wannan karamci da kika yi mana. samun ki a rayuwata abu ne mai muhimmanci wanda ba zan manta da shi ba na gode wa Allah da ya bani mata ta gari wacce take kokarin nuna min abubuwan da ba shi ne ba a lokacin da nake kokarin kaucewa ni ya kamata in gode ma Allah da har na ya tsoraci girma Allah ya guji azabarsa kuma ya ba Allah kake sarki guda ɗaya da matan duniya kamar ki suke da mazan duniya kaf sun yi tsalle da shewa domin sun samu babban ribar cikin duniya da yabo da ƙwarzanta ma duk makami ne don gashi duk ka ɓata min gabar riga da jini don ta da ka ka gama fasa min kai da yabo yana nuna tsantsar abin da yake cikin zuciya da masoyiya ta ta ci ban cika gwarzin saurayinta ba ko kuma bajinta ba Allah sarki kunne daɗin shi ya ji ne kawai ita kuwa zuciya labarin sai dai a tambaye fuska kinga ba na sa irin wannan magana ina son in tabbatar miki da abubuwan da nake faɗa ki kalli ƙwaye idona idan kika kalli ƙwaye idona za ki tabbatar da abubuwan da nake gaya miki haka ne ko ba haka ba ki kalla na ci na gano nafisa a cikin zuciyar yaya bashir tana zaune ta hakince a cikin wani ƙeraren gida a wasu mutane nan sun yi kwalliya kamar na angwaye sarrako shi yana zaune a kusa da ita yana sanye da wata shadda wacce kamar shi kaɗai aka samu. A'a dakata dakata dakata. Wannan ai sai ki ɗauka neman idanu. <laughs> wasa da ke? Ni za ki rena wa hankali? To sai ki kunna mu gani wallahi ba za a yi kallon nan ba. Ke, me haka? Ha, ya za ku ringa mutane faɗa cikin gida? Yaya tun sha ɗaya na rana take kallo kuma na sanar da ita zan kalla ƙasar gashi na yanzu zan tun zan kunna ta ta ce ba zan kalla ba. Sai ta gama na ta kallo. Ke rufin baki da ke nake magana? To gaba ɗaya ba za ku kallon ba ƙarfe nawa yanzu. Dai da rabi. To ku tashi ku tafi ku yi sallah. In kun dawo ke kuma ki ci gaba da kallon ki. Ke kuma in ƙara jin rashin kunya. Assalamu alaikum. amma yaran da suke hayaniya a kwano hala abin nan ce da zubai da ta fita daga ɗakin nan yanzu umma tana ta ta ina tura su je su sallah mu dawo cewa ne maganar nan ce muka yi a da yanke ɗan duk wanda ya zauna da yarinyar nan dole wata rana ta canza masu tunani sai da nake ganin ban ga laifinka ba da ka ajiye ruwa karin gomaci dama na gaya maka duk lokacin da ka bakunci wannan yarinyar to za ka sha mamaki saboda tana da wata ilhama da Allah ya hore mata na jin duk hankalin duk wanda yake sauraron ta na san dama haka za ka faɗa amma kwanya ni ne kai ko ba ka da yawa cewa da ɗan ne kaɗan shi ma kuma abin da zai rage saboda kawai na yi mata alƙawari to yanzu ce fa'idar idan na koma ruwa me hakan zai amfana da ni yin haka ne zai nuna min cewar ka cika namiji sannan ko da bayan kai aure babu wadda ta isa ta juya ka kai zaka juya ta idan na yi hakan na yi tubo mu zuru kenan sannan kuma Allah zai kama ni da cikakkiyar hujja aikata tuban mazu sanin kanka ne mai ahalari ya tunatar da mu akan irin masifa da bala'in da mai irin wannan tuban zai shiga wannan shine tunanin da ka take wanda ba zai taba ci ka ci gajiyar ka ba malam ka sani fa shi wannan ruwa idan ka sha shi zai soke maka tunani babu wata wahala da zai dora maka duk wata duk wani ya maka yawa akai zai soke maka da shi ni dai na riga na roki Allah kuma na roƙe shi ne akan cewar idan na yi hakan na yaudara nafisa na da iyayena sannan ni karan kaina na da kaina sannan kuma hakan babban hatsari ne a cikin addini na ah, ka sani fa kai ko kai za ka samu da za ta aure ka amma ta nan da yawa a gari daji kana fa da kuɗi bismillah biye mana kana kallo na sai ka ce wani dan gawe ba zan iya ba ba zan iya ba ba zan iya rabuwa da ke ba duk lokacin da na yi tozali da ke ba zan iya barin ki gushe ba tare da na ki ba sha ruwa ba laifi ba <laughs> ne kai gai mata mazafi ne na kai wai har yanzu sarki nan nake zo bani hajiya bai zo ba ai da ya zo da tunan kaji na ce taimaka magana yana hanya ina ji kaɗan ƙara haƙuri amma dai na ɓata lokaci da yawa a cikin gidan nan kuma kin san yau ina da mitin da shugaban kasuwa ki duba ki ga lokaci har kusan huɗu da rabi amma har yanzu bai zo ba a mishi uzuri ciyama ka san halin yanayin garin namu ga slow. ta yiwu yana hanya karasuwa kawai zai yi to shi kenan Allah kawo shi lafiya yanzu har yanzu baki gama kayan nan ba har sai ya zo baki gama komai ba Au baki wankan mama na zo? Na kama yanzu. zan fina kin ga har yanzu wannan sarkin namu bai zo ba anya ba zan tashi in tafi in ya so idan ya zo sai ki ga masa ya jira ni ba a'a haba ma ya zaka tafi yau ce ta rana farko fa da zaka kai ido bi da sarkinka kuma in ka tafi ya zo yaron nan ba zai ji daɗi ba nesa ba ta ga kusa to Allah ya kawo shi lafiya su sai su yi maka uzuri in dai ka ce sirkinka ne ai za su ɗaga maka amma wai me kike shirya masa ne yau na ga wune kika kina ta shirye-shirye amma kuma kake mata ga lokaci ya ƙure ko kwalliya biki jiki na sa ka dole na zaunar da ina Yana tafi ai sai Ni za tambaya kuma bai zo ba? Sai ka ce guri na za a zo? amma gaskiya ni wannan sirkin fa yana so ya bata min raina shi bai zo ba ni ban na ta farko wannan rana ai ta farin ciki ce a wurinka haba ciyama waye ma. ne wai waye ne ba a shigo ba yanzu kuma babanka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waye wannan hajja mugun gamo ku ya hakuri na makara tashi kai ya fada kanki ku ya hakuri na makara wannan shine sirkin ka gani alhaji ka miƙe fa so yake ya tada fulo da cinyarka wannan shine sirkin na da nake jira ya bata mu lokaci yanzu kai kar kai min amai kar kai amai akan carpet alhaji kama shi ka fita da shi wannan shi kika ɗauko mana a matsayin siriki wannan bugaggen to bari ka ji ko giyar tirela ka sha da ta jirgin sama wallahi sai na sauke maka sabis ɗin kanka tashi tashi ka fita tashi ka fita ba za ka tashi ba ba ruwana da maye ka ji ko mun yi mummunan mutum da ya samu damar shigo a cikin gina ban ɗin mu mataki a kansa ba mu ko dan waye shi sai na nuna masa abin in ka yi haƙuri a a a a alhaji dan Allah ka bari ai baka ma zo ba ba irin nan gidan ba Bashir Allah ya isa tsakanina da ke ka cuce ni ka yaudare ni me na kuka kai kika yaudari kanki kika cuci kanki ke kika ɓata wa kanki lokaci wannan ba kalar da za a kawo shi gida bane a nuna shi a matsayin sirki kin ɗauko mana kayan ɗebe-ɗebe duk bola garin nan ɗan ina da bola sai na kwa masa hankali ba ka yi haƙuri ya haƙuri ya haƙuri <laughs> ka ƙara taɓa shi ka fita da shi ka nuna mai hanya eh ya za mu yi haihuwa ce ta janyo mana ta yi haƙuri ƙara To ga fanya, fita, fita, Ka fita da ce! Ɗaki zai shiga? Ina za ka? Ka fita na ce ga hanya. Kama shi za ka yi ka nuna mai hanya ba ganin komai yake ba. Ba iya gane komai yake ba. Ta fita. Zo da irin soya ta sai na dawo. Cukuku ya riga. Cire. Cire ta kawai. Sai na zo an jaba ko? Somewhere hands be dashing in. k i a kuka ko n naki e a yaya ana miki magana kin yi shiru gaya mun mana menene ba za ki yi magana ba na yarinyar banza na ta ki gaya mun me yake faruwa kuma kin tsaya kin sani a gaba sai kuka kike yi yau ga shashanci an ce ki faɗa kuma kin yi shiru gaya mun menene yake faruwa sannan sun kama yayan bashir mamaye ina mahaifin yaron ajiya mahaifinsa ya yi tafiya kasa mai tsarki kuma ba zai dawo wannan watan ba sai a wata na gaba abin da yake faruwa jiya magana ta gaskiya ba za mu iya ba da belinsa ba saboda idan muka ba da belin shi wannan ya nuna kenan duk masu irin laifinsa saki jiki su ci gaba da yi domin su ci gaba da cizgunawa al'umma mu kuma kin gaba mu karɓi rantsuwa akan irin kyale yara irin wa'annan ba ranka shi daɗe wannan shine karo na farko da yaron nan ya taɓa shiga nan wurin tsautsayi da ƙaddara ne suka haifar da haka wallahi yanzu haka yan uwansa suna can hana su shigowa ne sai kuka suke ta yi saboda wasu saba ganin irin haka ba hankalin kowa ya tashi a taimaka a bamu belin san Allah da ba za a koma ba to ai hajiya ba abin da za a sa shi a gaba ana kuka bane ba sai dai a yi masa addu'a mu kuma za mu yi aiki a kai idan muka tabbatar da hannunsa akan wani abu ba abin da zai hana doka ba za ta yi aiki a kansa ba idan ko babu hannunsa a kan wannan al'amari dan me za mu rike shi dole mu sake shi amma dai ina tabbatar miki da cewa ba ba za mu ba da belinsa ba kuma kada ki ga laifina yanayin aiki ne ya zo a haka ban san cewa kai mutumin banza ba ne sai yau a shaida ma ka da mutunci wato so kake yi ka kashe mu kwanan mu bai kare ba ko to wallahi barin gaya maka baka isa ba kai kaɗan kuma wallahi in kayi wasa sai na tsine maka albarka ka bi duniya ka lalace abin ba zai gyaru ba sai dai ya fi haka ba. Ai gwara ya fi haka ba ni da kaito dan na tsine wa wannan. wallahi ba ni da kaito da na tsine maka ka kama hauka kana bin dola bola ka shiga duniya me amfanin ka kuma da Allah ki haƙuri ni kaina ba su lokacin da rufa mu baki ba ka da aiki sai dai ka ba wa mutum haƙuri ka kunta ta masa bakin ciki dan Allah ki haƙuri wallahi ba su lokacin da kaina cikin wannan al'amarin ba amma wallahi ba zan kuma ba kaddara ce da ke yi amma wallahi na alƙawarin ba zan saki kowa ka rufe mun baki na gaya maka kar ka sa wani bakin cikin naka yanzu ya sake tasowa kuma maka abin da ya fi wannan fita ka ba mu kuma ka sani cewa mahaifinka na dawowa ka sa a zuciyarka cewa ka ya kusa karewa a zama a gidan nan sai dai ka nemi wasu iyayen ba mu ba sha sha sha mara hankali san ciwon kansa kullum sai dai ya ku ga mana bakin ciki abin da kika faɗa gaskiya ne abokina ne amma gaskiya ban da masaniyar halin da yake ciki tsakani na da Allah sau da ni baki mantawa ba ba na nan bai fi kwana shida da dawata ba amma don Allah da annabi kiya haƙuri kin ji ko amina ok sorry amin ina ta ki bakin ciki gaskiya na fisa akan abin da abokina ya yi miki tabbas bai kyauta ba gaskiya kuma ya cancanci ke yanke masa kowane irin hukunci Allah ya karɓa miki don addu'ar wanda aka zalunta Allah yana karɓar ta cikin lokaci kankani shikenan na gode sai an jima Ni yadda da kai? Ka ce mu ba za ka kuma ba? kayi na ɗaya ka ƙara kayi na biyu ka ƙara to ina mai tabbatar maka cewa na uku ma yanzu za ka ƙara ko fiye da haka. Madan Allah ki haƙuri wallahi tallahi ba zan koma ba. Wa na riga ka na san waye ni na haife ka na riga na san halinka ai kai ba sauran amana a tsakaninmu da kai ai ko wani na gani zai danka ma amana sai inda ƙarfi na iƙari. ai kai kana ɗaya daga cikin wanda aka yi magana a hadisin manzo sallallahu alaihi sallama cewa in kayi alkawari ka saba in aka amince maka ka yi ha'inci in kayi magana ka yi ƙarya ta ya za a yi yadda da kai ni zancen hakuri tsakanina da kai babu tun muna shaida juna da kai ka je ka nemi na da iyayen ka ba su hakuri saboda idan ka kuskura yarinyar nan ta mutu da bakin cikin ka to ka sa a zuciyarka cewa har abada babu ranar da za ta zo in yafe maka abin da ka aikata kuma wani abin ne ya same ta kowa sani sanadiyar ka tana can a kwanci a asibiti amma kana tambaya ta na cuci kaina na ha'inci kaina na yi tarayya da aboki dan giya wanda bai da tarbiyya umma dan Allah ki taimaka ki raka ne in inga jikin da dusa me kake tambaya amma gaskiya ba shi kayo wauta me ya kai za ka ci gidan su a cikin mai bakar buƙatar ƙarin bayani kai ka riga ka santa ni ban ma san ba kawai sai tashi na na ji ana duka na a police station ana tuhuma ta akan abubuwan da na aikata duk da hakan amma ka san da alƙawarin zuwanka na zuwanka gidan sai ko dan Allah Salma mu bar wannan magana ni fa ba abin da ya kawo ni bane kenan wurinka na zo wurinka ne domin ka bani shawarar hanyar da zan bullo wannan al'amarin saboda na je gidan iyayen iyayenta sun ki saurara ta ya za su saurare ka ai duk wani mai imani babu wanda zai saurare ka a cikin lokacin da ka je musu ka ci sa'a da bai bubbuge ka ba ma wallahi ai ko sun yafe maka ba za su baka ba za su baka auren yarsu ba yanzu mai ce mafita shawara ita ce guda ɗaya ce kawai allah ya sa ka iya amma tana da nauyi ina sauraron ka salman shawara mafi ala kawai ka daure ka cire ta a ranka ka yaki ci daga ranka dakata da allah wannan abin da kake faɗa ba zan iya ba ba zan kuma iya saurara ka akan wannan al'amarin ba ka san da cewa fa nafisa ita ce jigon rayuwata ta yi sanan zan iya rabuwa da ita to ai kuwa idan har ba za ka yi amfani da wannan shawarar da nake baka babu wata shawara da za ka ɗauka ta taimake ka ni na san shawarar da zan yi kuma na san abin da zan yi da ce ce ka zo ido ne to Allah ta hmm. wai da yaran nan suka ji shi shine idan ta na gama tattara duk waɗansu bayanai da suka ci babu wani abu da ke cikin shi sai tsangwama da da fikin gaɗa ɗan mace. wala Allah ko dan ba shi ne mutum na farko da ya fara buɗe sirrin da ke cikin zuciyarki bai kamata ki mana wannan tunanin ba gaskiya Salman ba kallon sa nake ba haka suke da ban yadda ba sai yanzu na tabbatar da cewa lallai kowace a mace da kalar ta ta masifar na mace. idan kika yi haka sai na kamar kina kulle idanuwanki ne daga allon da ke cikin iliminki ki sani fa ba duka aka tara aka zama ɗaya ba bai kamata a ce dan mutum ɗaya ya miki abu ba ki tattare jinsin su baki da yake masa kuɗin goro ki sani ana da mai kyau daga cikin bara gurbi sannan ana da bara gurbi daga cikin mai kyau ba haka bane amma wake dai shi ke bata ya kamata a ce kin bude idanun ki da fisa saboda ba kowa bane yake da mugun hali da za ki da magana ta da na gwada miki ta ya za gwada mu wannan abokin da nake gaya miki shi na gama ba shi duk wani labarin ke ga baki daya sannan ya aminta da irin labaran da na faɗa masa akan ki da za ki amince da na kawo miki shi kamar ya na amince masa salman kaka zo min da kalmar da na fi tsara fiye da komai a rayuwata ya kamata ki sani cewar mutuncin ya mace da darajarta ɗakin mijinta duk wani daraja da kwarjini Allah ya gudun da ne mata su ya aje mata su a cikin dakin aurenta ko kina da da haka ka bani mamaki mamakin me ashe har abokinka zai shuka kai ka biyo baya ka zo ka sare shukas ba sariya ne ba ba kuma shukiya ba girbiya ne ba shi da kansu ya shuka kuma ya girbi sannan ya zubar da amfanin ya ce mai so ya dauka baka tunanin nan gaba zai zo ya buƙaci abin sa ko da ya dawo wannan lokacin ta riga ta kare amfanin ta ya riga ya kare a gidan wani na amince za a abokinka saboda ina gani kamar ita kadai ce hanya mafi sauki da bashir shi ma zai ɗanɗana irin baƙin cikin da ya saka mu a cikin zuciya Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. na Lafiya da Sanar da yau. Yau ya yi sani. wannan karan ina kyautata zaton layin kuɗin wannan nashi da gaske ne tunda ina ta lura da shi yanzu haka ba shi da abin da ya sa a gaban shi illa neman ilimi kuma masa tun yaushe da rafi na da na shiru ne na rabu da shi kawai saboda in ƙara nutsuwa. To ga shi bai ci abinci ba na kai masa na wanci ko? A'a ba za a rasa abinci a kicin bari in sai masa kai na ɗaki. na ga yanayinka wani iri ban saba ganin ka a wannan yanayin ba lafiya ta lauhaja babu wani la dai na ɗauke da wani al'amari wanda za ku ji shi a yau al'amari ala sa mu ji alkhairi amma dai dole fuskarka ta nuna alamun damuwa Assalamu alaikum. Amu alaikum wa rahmatullah. me ya ka gidanmu me ka zo ka yi mana ko yau ma ka zo ƙara fesa mana bakin cikin da ka mana a baya ne me ka so yi mana gida me za ka yi mana me za ka gaya mana wanda baka gaya mana ba ko ba mu ganka da shi ba ku kwantar da hankali ni na bashi izinin yanzu bismillah bashi kai ka bashi gurbin zama ni na shi dama ya so alhaji ka manta da abin da ya faru a baya ka manta da tijarar da yaran nan ya zo ya mana ya keta mana haddi ya zubar mana da mutunci ya ketara iyaka ya ketara iyakokin ubangiji ban manta ba illa iyaka ina so in gyara abin da na yi a baya ki amsa masa yana gaishe ki gaisuwa tana daga cikin girmamawa da karamci ba na buƙatar gaisuwarsa domin ba shi da karamci ko kwarjini a idona idan fa baki amsa ba za ki sha mamaki in har na faɗa abubuwa game da shi za ki sha mamaki abu me ya faɗa maka har yarda da shi bayan ka sani kuma idan ka ne ka san mashayi ne kuma ni baya girmama iyayena fina ba abin da ya gaya min illa iyaka ni ne na gano gaskiya na kuma gyara kuskuren da na yi a baya ta yaya ka yarda da tubansa kuma me zai maka wanda za ka gamsu da shi na yarda da tubansa kuma na gamsu to kin ji da aka tashi ka koma ka zauna yaro tashi hagudi aje astaghfirullah Allah tubi ilaika ya rabbi Allah na tuba Allah domin daman ni ba mahasumi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ban san gaiba ba ban san me Allah zai yi gobe ba kuma daman shi haka yake ikonsa yana sauya abubuwa da dama Allah ka yafe mu ku ya kamata in ba haƙuri kan abubuwan da na aikata mu a'a Allah ku haƙuri kai ne zan ba wa haƙuri domin na jefe ka da muyagun kalamai kuma kema ki janye ƙudurin da yake zuciyarki a kansa kuma wannan abin da ta yi shine halarci, ta bijire ne domin ta ga irin abin da ya mana ma'ana tana kishin iyayenta akwai lokacin da na je sallah masallaci yayin da na ida da sallah na yi addu'a na shafa kin san malam yana ba da ainihin darasu a cikin masallaci yana darasu kwarai yayin da na juya sai na ga ashe bashir ne yake ɗaukar karatu a daidai wannan lokaci saboda haka sai na ji daɗi a raina sai ne hamdala na gode wa Allah Allahu akbar to a wani lokaci ne na ba shi damar ya zo ina neman sa a gida to alhamdulillah ta ci je ki ɗauki mayafi kaɗan jira ta a waje ko? To Allah isa. Ki ɗauko mayafi ki je yana jiran ki. am ya bashir dama akwai wani magana da nake son maka amma ina tunanin faɗa maka saboda nauyin da magana da ke da shi a zuciyata <laughs> nafisa a tunanina tsakanina da ke babu wata magana da za ki ji nauyin faɗa mu saboda kin sani kuma kin san ko ni waye saboda ki sake jikin ki ga mu kowace irin magana ce a shirye nake da in saurare ta kuma yin amfani da ita <sighs> dama ina son da in baka shawara ne yadda na ka nuna min natsuwarka da tubanka ya kamata gaskiya ka nemi ilimi ka samu malamai ka dinga zuwa kana daukan darasi a gurinsu saboda ka san rayuwar nan dole sai da ilimi <laughs> ki san me bani mamaki kin riga ne a zahiri amma abin da yake cikin zuciyata kenan wannan shine abin da na kudura zan fara zuwa makaranta domin sanin ilimin addini don na san da cewa babu yadda za a yi mutum ya tare addini ba tare da ilimi ba gaskiya na ji daɗi sosai Allah ya ba mu sa'a